Wannan iyaka ta jibiya da jamhuriyar Nijar da ke jihar Katsina a Najeriya. Iyaka ce da kasashen guda biyu ke hulɗatayya iri daban-daban, kama daga kasuwanci da kuma auratayya. Sai dai tun lokacin da mahukunta suka kulle iyakar, harkoki suka tsaya cak sai gashi kwatsam sun shelanta buɗe iyakar. Ga abin da mazauna yankin suka shaidawa DW. Sunana Malam Lauli Magama. duk wanda ke wannan yankin tsakanin niger nan da jibiya da sauransu gaskiya kowa yana jin daɗin buɗe bodan na wanda za a yi saboda mun samu matsaloli a kai na rihe bodan duk gari irin wannan wanda aka ce na bakin boda aka ce bako bai shigowa cikin shi to gaskiya akwai taɓarɓarewa ainihin kasuwanci mu dai buɗe bodan nan gaskiya jiya da sako ya zo ma mun ji daɗi sosai ɗari bisa ɗari saboda akwai abubuwa da dama waɗanda suka kamata mu je mu sayo cikin garin nan Nijar muna son mu shiga babu hanya in ma mutum ya tahi kamar ya je sata ne haka za a je sai ka yi tahiyar ƙasa yanzu an waye gari an koma hanyar nan dai ita ce za mu bi ni yar kasuwa ce sosai ina zuwa ina sawo madara ina sawo taliya kuma har ma wani bi ina sawo mai to suna na siraja jibiya muna matakar farin ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan buɗe boda zai zama alkhairi gare mu. Sai dai a cewar wannan ɗan kasuwar duk da an buɗe iyakar kasuwa sai wane da wane saboda an ji jiki matuƙa gaya. Sunana Lawal Saminu Magiresha kasuwar mu ita ce aya wake da bino. Lalle mun yi farin ciki da magana buɗe boda amma akwai ƙalubale ƙasa daga bara zuwa bana kasuwancin mu ya taɓarɓare daga cikin kashi ɗari na jama'an mu da muke kasuwa da ya kashi goma wanda suke dan motsa suna kasuwa ba sakamakon rashin haƙuri da muka yi muna dan billawa ta hanyoyin da dai bai dace ba ana kokarin a dan yi kasuwancin saboda kuɗi ba su riƙuwa ga hannu jami'ai na kwastam da muka dinga haɗuwa da su mun kare kasuwa ba komi ba abin da ke kasuwa yanzu tere jaje A cewar mai ba gwamnan jihar Katsina shawara kan ƙananan masana'antu Amin Lawal Jibiya wanda ɗan wannan yanki ne roƙo ya ga mahukunta su bar mutane su walwala ta hanyar gudanar da kasuwanci da makwabtan jamhuriyar Nijar. Dole ne in yi farin ciki kasantuwar mu mun tashi tsakaninmu da mutanen jamhuriyar Nijar cuɗanni in cuɗe ka da auratayya da sana'o'i babu abin da ba mi mun zama 'yan uwan juna tsakaninmu abin da dai nake roƙo Allah ka sa jami'an tsaro da ke wannan bakin iyaka tamu su kasance sun bar 'yan kasuwa namu domin su dinga shiga suna fita suna saye da saiwa kamar yadda muka sani can baya ana yi wannan abin farin ciki ne gare mu buɗe boda sannan abin farin ciki ne gare mu ga ɗan kasuwanmu na saye da sayewa kamar yadda muka saba uwaye da kakanni gwamnatin najeriya dai a baya ta rufe iyakar ƙasar ne da sauran ƙasashe da nufin daƙile shigowa da haramtattun kayayyaki musamman yadda ƙasar ta fuskanci ƙalubalen tsaro da kuma bunƙasa harkar noma don ganin ƙasar ta ciyar da kanta. Yusuf Ibrahim Jirgaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.